al-Imam Ahmad da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar sayyidina Abu Huraira hadisi mai girman sha'ani wanda malamai suka ba shi muhimmanci matuka a wajen yin bayanin bayaninsa da kuma sharhinsa da fitar da fa'idodin da suke karkashin sa wannan hadisi shine hadisin mutane guda bakwai jinsin mutum bakwai da Allah ta'ala ya alkawari cewa zai sa su a ƙarƙashin inuwa al'arshin tara da gobe alkiyama wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane bakwai ko jinsin mutum bakwai Allah subhanahu ta'ala zai sa su a inuwa al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa kamar yadda muka sani ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin riwayar al-miqdad ibn al-aswad cewa ranar gobe alkiyama za a kusanto da rana wannan ranar da ke tsakaninmu da ita akwai kilomitoci malaman kimiyya suna cewa alal akalli akwai kilomitoci tsakaninmu da rana fiye da miliyan kusan uku to za a kusanto da ita a ranar gobe alkiyama mil ɗaya almajirin al-miqdad ibn al-aswad da ya tashi bayani sai yake cewa ban sani ba al-miqdad bai mana sharhi ba shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mil na tafiya wanda mil ɗaya shine yadda malamai suke fassarawa wato zira'i dubu biyu alfa zira'i mil ɗaya kenan ko ko a'a annabi sama yana nufin mil dan mashi da ake sa kwalli da shi haka almajirin al-miqdad ibn al-aswad kowanne ne ko mil ɗaya ko ana nufin dan mashi ne tabbas dai rana za ta kusanto da mutane za ta kusantu ga mutane ha annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa jibin mutane da gumunsu za su kasance gwargwadon ayyukansu wani gumin shi zai lullube shi ya kama masa nonuwansa wani sa zai kama masa cibiyarsa wani sa zai kawo masa gwiwoyinsa kowa gwargwadon aikin alkhairin da ya yi to sai Allah ta'ala ya keɓe jinsin wasu mutane guda bakwai su kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa su duk wannan ranar da tashin hankalin da za a shiga ba za su san ana yi ba Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji lallai lallai ranar gobe alkiyama girgizawarta da raurawarta lallai al'amari ne mai girma a ranar ce za ka ga mai ciki tana haihuwar cikinta a ranar ce za ka ga mai shayarwa take wurgi da abin da take shayarwa a ranar ce za ka ga mutane suna maye amma ba maye suke ciki ba domin ba su sha abin maye ba sai dai azabar Allah a wannan ranar mai tsanani ce ɗan uwa masu daraja ku kalli wannan rana da girmanta to a wannan rana Allah zai keɓe wasu mutane sakamakon aikin alkhairin da suka riƙa yi a duniya sai Allah madaukakin sarki ya keɓe su su zama wannan inuwar ba za su wannan ranar da wannan zafin ba za su san ana yi ba na farkon su annabi sallallahu alaihi wasallam yace shugaba adali malaman mu suka ce shugaba adali shine wanda ya shugabanci mutane ya tsora kowane abu inda ya cancanta a ajashi ya tsara haƙoƙin jama'a ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa bai tauye ma wani mai haƙƙi haƙƙinsa ba Shi ne ake ce masa shugaba adili suka ƙara bayani suke cewa shugaban adilin nan yana farawa ne tun daga shugaba na gabaki ɗaya mai shugabantar al'umma a lokacin da ake da khalifa na musulmai gabaki ɗaya ana nufin shi a lokacin da ake nufin shugaban ƙasar ku ana nufin shi gwamna a jiha ya shiga ciki shugaban makaranta ya shiga ciki kai uba a cikin gidansa ma ya shiga ciki haka manzo Allah ta sama ya gane shugabanci yace kowa a cikin ku shugaba ne kuma za a tambaye shi game da shugabancin da aka bashi a ranar gobe da gobe alkiyama wato shugabancin nan ciwo ne to shugaban da ya tsara adalci ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sa shi a cikin wannan tashin hankalin ba zai kasance a ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah ranar gobe alkiyama shi sa Allah sama a wani hadisin sai ya sake sharhi ba ya nuna bayan kasancewarsu su shugabanni adilai a ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah to kuma za su kasance ne akan wasu dimbarori na haske. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, waɗanda suka yi adalci za su kasance yana da gobe alkiyama akan wasu mimbarora na haske sai annabi mai fassara ya ce su ne waɗanda suke adalci a shugabancinsu da kuma iyalansu da kuma abin da aka jikunta musu shi wannan su ne jinsin farko na mutanen da za su shiga inuwa alharshen Allah ranar gobe alkiyama na biyunsu shine matashin da ya rayu a cikin bautar Allah Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi a ɗabi'ar matashi abinda aka saba tutari ya fi faruwa shine a ga matashi a cikin gudu a ganshi a cikin hayaniya a ganshi a cikin rashin natsuwa sai shi Allah sai ya masa wata gata ta musamman sai ya keɓe shi tun tasowarsa ba za a ce ga abin ashansa ba ba za a ce ga abin tirtsinsa ba abin da ya sani shine bautar Allah subhanahu Ta'ala. ibadar Allah tsara dokokin Allah nisantar abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana wannan matashin da ya rayu a cikin irin wannan yanayin yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa zai kasance a ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah ranar gobe alkiya wannan shine jinsi na biyu akwai jinsi na uku na waɗanda za su shiga a cikin jinsin nan na mutane guda bakwai su ne mutane guda biyu da suka yi soyayya don Allah suka haɗa kan soyayyan nan don Allah kuma har suka rabu suna masoya don Allah me soyayya don Allah soyayya don Allah ita ce ka so masoyin Allah ya zama ka gina soyayyarka da kake ma wani ne akan shi ma yana biyayya ga Allah ba ka gina soyayyar da kake yi bane a matsayin dan yana da wani abu na duniya da yake da shi kana tsammanin zai baka ko kuma yana baka ba a a dan Allah kake son shi to da ko yana da shi ko ba shi da shi zaka zama masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yake cewa duk mutumin da ya soyayya dan Allah yayi iyayya dan Allah kiyayya dan Allah ita ce kake makiyin Allah wanda kaga baya tsara dokokin Allah to kaki shi sannan ya bada dan Allah badawa dan Allah shine ka bada a cikin abinda da Allah ke shi. sannan ya ibadawa dan Allah in badawa dan Allah shine ka ibadawa inda Allah bai san abada to duk wanda yayi waɗannan waɗannan siffofin guda hudu suka tabbata a gare shi ana ɗaukar a matsayin mai cikakken imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya cancanta ya shiga ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah a ranar gobe alkiya na hudun su yan uwa masu daraja shine mutumin da wata mace mai dukiya sannan ga mukami ga kyau ta gayyace shi zuwa ga alfasha ya yi lalata da ita ya ce ni ina jin tsoron Allah madaukakin sarki ya saba ma zuciyarsa ya saba ma san zuciyarsa sannan ita ma ya saba mata baya jin tsoron kowane abu zai biyo baya ya yake aikata abin da take bukatar ya aikata to shi ma sakamakon da Allah subhanahu wataala zai mata ranar gobe alkiyama shine Allah madaukakin sarki ya shigar da shi cikin karkashin inuwarsa tun kafin a sakamako ‘yan aljanna su tafi aljanna ‘yan wuta kuma su tafi wuta annabi yusuf alaihi salam babban misali imra'atul aziz matar matan minista ko matar prime minista kamar yadda ake fassarawa ta gayyace shi ba kowa a gida ba kowa a daki ta kukkulla kofofi ta ce to yanzu kai nake jira Yace Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni da abin da kike gayyata ta aikata ai ubangiji na ya kyautata masauki na ya kyautata matsayi na ni da daga rijiya rijiya aka jefa ni sai ga ni a gidan gwamnati sannan kuma in saba ma Allah subhanahu wataala kenan na ma Allah madaukakin sarki godiyar mari ba zan yi ba ashe Allah madaukakin sarki wani sakamako ne bai ma annabi Yusuf alaihi salam ba to shi ma mutumin da ya zama haka a ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi a ƙarƙashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa ke inuwar tasa sannan na biyar ɗan uwa masu daraja mutumin da yana zaune shi kaɗai a ɗaki ba mai sa ba riya ba kila Qur'ani yake karanta kila wani hadisin Annabi sama ya karanta kila haka nan yake zaune kawai sai ya tuno Allah ya tuno aljannar Allah ya tuno wutar Allah ya tuno azabarta ya tuno girman Allah sai kawai kama kuta to wannan hawayen nasa da ya zuba bai zuba a banza ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala zai sanya shi a ƙarƙashin inuwar al'arshinsa ranar gobe alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwarta. jinsi na shida kuma a kansa muka tsaya akwai batu na daban a kan mutumin da ke da alaƙa da masallaci an aje shi ke wani lokaci insha Allah ta'ala saboda faɗinsa. amma na shida kuma na ƙarshe a yanzu shine mutumin da ya ba da sadaka sadaka ta nazila ba sadaka ta zakka ta barilla ba ya ɓoye ta har hagunsa bai san abin da damansa ya ba da ba malamai suka ce wannan na nuna ikhlasinsa ba so yake mutane su sani ba sannan na biyu yana rufa ma wanda ya ba wannan sadaka addini domin sadaka ana ba mutumin da yake makasanci ne kyauta ce ake ba da ita ga wanda ake so ko ake girmamawa sannan na uku yana nuna gayar kyautarsa kenan bai kirga ba ma kawai dumbuzowa ya bada domin in za a yi kirga sau tari sai an haɗa hagu da dama sannan ake ƙirga su tari duk da ana yin kirga an kudatan a fita suke a cikin aljihu a zaro a ba mutum amma dai abin da aka fi sabawa da shi shine dama da hagu su haɗu sai su kirga sai a miƙa to hagu bai san abin da dama ya bada wannan gaya ikhlasi da idan Allah yan uwa masu daraja mu yi kokari mu koyi da waɗannan mutanen domin mu zama a cikin su annabi sama ya faɗe su a matsayin jinsi ne ba ana nufin mutum bakwai kawai za a zara ba a'a al-imam al-adil zai iya yiwuwa su zama biliyan biliyoyi da al al adilun shugabanni adilai amma ana nufin aikin ne aka siffanta in kana son ka shiga cikin wannan yanayi ko ka siffanta da waɗannan siffofi sannan ba waɗannan bakwai kawai ba ne akwai wasu da suka tabbata a cikin hadisai malamai sun lissafa su a hadisai ingantattu waɗanda su ma sama ya ba da labarin cewa za su shiga cikin ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah madaukakin sarki ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu a cikin waɗanda za ka sanya su a cikin inuwarta ranar da babu inuwa sai ta kaya Allah madaukakin sarki ya Allah ka sanya mana halin da muke ciki ya Allah ka saukar da albarka a cikin kasar mu ya Allah ka kawo mana da tsada da tashin farashin abubuwa na amfani ya Allah ka saukar mana da ruwa mai amfani ya Allah ka sanya mana garin mu ya Allah madaukakin sarki ka kawo alkhairi a cikin kasar mu ka ba mu zaman lafiya tashe tashen hankula da kashe kashen rayuka da suke faruwa a wasu garuruwa ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana da su ya Allah madaukakin saki ka taimake mu ka mana jagoranci ya Allah ka yafe mana zunubanmu Allahumma na nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآت حملنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله